This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan kuna lafiya. Maryam Dauda ce tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Alhamis 15 ga watan Agusta na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. To Maryam hukumar Rasha sun sanar da kwashe karin mutane dubu ashirin a yayin da sojin Ukraine ke ci gaba da kai farmaki a yankin corks. masu shiga tsakani na ƙasa da ƙasa suna tattaunawa a doha yau alhamis a daidai lokacin da suke nufin cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a zirin gaza daga nan za a ji cewa yau alhamis shugaban ƙasar koriya ta kudu ya yi ta yin kafa wata hukumar wato hukumar tuntuɓa ta matakin aiki tare da koriya ta arewa To a cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa dabban magidanta sun rasa matsugunansu a jihar Difa da ke jamhuriyar Nijar sakamakon mummunar ambaliyar ruwa da ta auku lamarin ya kuma yi sanadin mutuwar wasu da yawa. To kowane hali waɗanda lamarin ya shafa suke ciki a yanzu? In ba rumfa za ba zancen daki babu dole da sai da rumfuna kuma duk yawancin mutanen rumfa ma ya fi karfin shi balle ya yi daki. Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za mu kawo muku rahoto akan wani matashi mai suna Shamsuddin Jibril daga jihar Kaduna, Najeriya, wanda ya kirkiro wata sabuwar fasaha da za ta taimaka wa manoma. Wannan dai na zuwa ne yayin da Najeriya ke fama da matsalar karancin abinci. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda zai ci gaba da tattaunawa a kan yadda gurɓacewar muhalli ke ci gaba da kawo koma ba a yakin da Najeriya ke yi da annobar cutar kwalara. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. To jama'a salamu alaikum da fatan mun lafiya ga labaran duniya Hukumar Rasha sun sanar da kwashe ƙarin mutane dubu ashirin a yayin da sojin Ukraine ke ci gaba da farmaki a yankin Kursk. Makaddashin gwamna Alexei Smirnov ya faɗi cikin manhaja aika saƙon Telegram cewa 'yan sanda da sauran hukumi za su haɗa kai wajen kwashe al'ummin gundumar Kuluskov da ke kan iyaka da Ukraine. Rasha ta kwashe kusan mutane dubu ɗari biyu tun bayan da Ukraine ta kaddamar da hare-hare kan iyaka ranar 6 ga watan Agusta. Kwamandan sojan Ukraine General Alexandra wato Sitski ya ce sama da sojin Rasha ɗari a kama wato aka kama fursuna. Ya kuma ce shugaban ƙasar Vladimir Zelensky ya ce da ya ƙarshe za su musayar da su ga fursunonin yaƙi na Ukraine. Masu shiga tsakani na ƙasa da ƙasa suna tattaunawa a Doha babban birnin ƙasar Qatar a yau Alhamis a daidai lokacin da suke da nufin cin yarjejeniyar tsagaita wuta a zirin Gaza domin ƙoƙarin daƙile wani babban yaƙi a yankin gabas ta tsakiya. wakilan kasashen amurka da masar da qatar sun shirya ganawa da tawagar isra'ila hamas ta faɗi jiya laraba cewa ba za ta shiga tattaunawar ba amma wakilai na iya ganawa da masu shiga tsakani daga baya in ji kamfan dillancin labarai na reuters zaman ɗarɗar dalilin rikicin ya ƙara yawa baya ga yakin da ake ci gaba da gwabzawa a zirin gaza a gabar yammacin kogi da gabar yammacin kogin jordan isra'ila da hezbollah na ci gaba da masaya wuta akan iyakar kasar da lebanon sama da mutane iri aka yi garkuwa da su ta hanyar wato har yanzu ana tsare da su har yanzu da jiragen ruwan kasuwanci na ci gaba da fuskantar hare-hare daga mayakan hutu na yaman sai kuma yiwuwa wani harin ramuwa gayya da iran ta yi barazana dalilin kashe shugaban hamas ismail haniya a tehran a watan jiya duk da cewa isra'ila bata ɗauki alhakin kisan ba amma ana zargin tana da hannu a mutuwar haniya wasu jami'an iran guda uku sun ce yarjejeniyar tsagaita wuta a gaza ita ce kawai abin da zai hana ɗaukar fansa kan kisan in ji wakilin reuters Dabban mata ne suka fito kan tituna a birane da dama na India a daren Laraba, rike da kyandirori da alamun da ke cewa kwato wannan dare. da nuna rashin amincewa da fyaɗe da kisan da aka yi wata likita mai shekaru 31 a kalkota a makon da ya gabata Firaministan Narendra Modi ya yi kira da a da hukuncin kan laifukan cin zarafi da ake yi wa mata lokacin da yake magana akan zaluncin da ake wa iyayenmu da 'ya'yanmu mata. Akwai fushi da hakan ya haifar wa ƙasar in ji shi, ya ce yana iya jin wannan ɓacin rai. a ranar laraba ne babbar hukumar 'yan sanda ta inda ta ɗauki nauyin gudanar da bincike kan lamarin wanda ya haifar da yajin aikin likitoci ke kira da a samar da yanayi mai kyau a wuraren aiki an gano gawon matan ne a ranar juma'a a wani asibitin gwamnati da ke kolkata a yammacin bengal inda ta kasance tana aikin likitanci a can binciken gawarta ya tabbatar da cewa an yi mata fyaɗe kafin kashe ta labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To kafin ku ji ƙarashen labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. mu. A jihar Difa da ke jamhuriyar Nijar kimanin mutane goma sha biyu sun rasa rayukansu wasu sha uku kuma sun jakata sanadiyar ambaliyar ruwa da ruwan sama kamar da bakin kwarya ya haddasa lamarin ya kuma sa akan dole magidanta sama da dubu ashirin rasa matsugunansu mahukuntan jihar sun ce sun ɗauki matakin tallafawa waɗanda iftila'in ya shafa wakilin muryar amurka harusula rashidu ya aiko mana ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. a jihar difa an samu mamakon ruwan sama kamar yadda ya wakana a waɗansu jihohi na jamhuriyar nijar lamarin da janyo mummunar ambaliyar da ta shafi adadin magidanta 25,882 na garuruwa 31 daga cikin ƙananan hukumomin hudu a jihar ta difa wanda suka rasa mahallansu ko baya ga rushewar gidaje ambaliyar ta haddasa mutuwar mutane sha 12 yayin da waɗansu uku suka jikata gami da asarar dukiyoyi alhaji nazir abdu ali shine shugaban hukumar ma'aikatar jinƙai ta bani adama a jihar ta difa bana ya zo kamar yadda ya yi barna a kowane jihohi na niger a jihar difama ita ma bata tsira ba kuma ya shahi magidanci 25,000 da dangance da haka an samu garuruwa 29 wanda wannan barna ruwa ya shafa kumin ta menusowa kumin kin difa kumin kin ningimi da kumin kin kablewa wanda an samu rushewan ɗakunoni wanda sun kai eh, ɗaki 2644 an samu kuma ɗaki irin na kago dari ba uku sai kuma eh, katangogi 671 waɗanda suka faɗi wanda kuma an samu ɓannar rayuka guda goma sha biyu baitin haka kuma an samu waɗanda suka ji ciwo mutum goma sha uku har bangaren dabbobi an samu 1,271 wanda aka yi asarar su wannan ruwan da muka samu a nan jihar difa to sai dai waɗansu daga cikin magidantan da iftilayin ambaliyar ruwan ya shafa a nan difa su nuna damar su kan yadda lamarin ya faru da su yayin da har ma waɗansu suka rasa rayuka yan uwansu suna masu cewa muhammadu gure ba mu da hanya da zai fito ruwan shine ruwan ya fi karfi ko ina yana kwancewa yana shigowa cikin gida muka gudu muka fito allah ya sa da yaran da minti ba wuce minti goma ba muna karkashin ganye sai rududududu ya zo ya faɗi gaba daya kayan ma bayan kwana biyu ko kwana uku jama'a suka taimake mu muka fita ni ne malam bilal bukar eh to gaskiya ne ga sinan wannan ambaliyar ruwan nan lalle ya zo ya same mu kuma har an rasa rai guda biyu a cikin gidana amma dama ba su kare bane su bokai ne a cikin tukuna Allah ya rufa mutu sauran suka samu suka fita wasu sauran kuma muka tattauna muka cicire su muka fitar su gashi kun fuskanci rushewar gidaje ko ba ga rasa rai da aka yi mm. shi yanzu wani hali kuke ciki a halin yanzu in ba rumfa za mu yi ba zancen daki babu dole dai sai da rumfuna kuma duk yawancin mutanen mu ma ya fi karfin shi balle ya yi daki shin ko ne yunkuri ne gwamnatin kasar ke yi ta hanyar tallafawa waɗanda ibtila'in ambaliyar ta shafa tambayar kenan da newa alhaji nazir abdu ali shugaban hukumar ma'aikatar jinƙai ta bani adama a fuskar jihar difa ya yi min ƙarin bayani yana mai cewa gwamnati tana ƙoƙarin tallafa ma waɗannan mutane waɗanda ruwa ya maɓanna aka ba su tallafi na abinci akwai wanda tun watan juin ruwa na farko da aka yi ya musu banna wannan mun aika wannan da sakamako ya mai kowane magidanci ya samu hatsi kilo ɗari da kuma manda kilo biyu da eh, rabi kuma an samu masu kama ma gwamnati masu hannu da shini wanda suka ba su tallafi su ma na bangaren kuɗi wanda za su ƙara samun jika arba'in arba'in. dama dai wannan ba shine karo na farko ba da jihar difa ke fuskantar mummunar ambaliya ko a shekarun baya bayan nan jihar ta cin karo da irin wannan ibtila'in da ya haifar da mutuwar mutane da dama yayin da waɗansu suka rasa dabbobinsu gami da lalacewar dubban gidaje da wuraren noma harusula rashidu muryar amurka daga difa a jamhuriyar nijar a gaida harusula rashidu to shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga karashen labaran duniya To Maryam ɗaruruwan ɗalibai 'yan ƙasar Bangladesh rike da sandunan gora sun yi sintiri a wurin taron da aka shirya yau Alhamis na magoya bayan haɓararriyar Firaminista Sheikh Hasina inda suka sha alwashin yin watsi da duk wani yunkuri na nuna ƙarfi. Hasina mai shekaru 76 ta gudu ne da jirgi mai saukar ungulu a makon da ya gabata zuwa makwabciyar ƙasar India inda ta ci gaba da zama yayin da har yanzu ɗalibai ke mamaye da titunan Dhaka a wani gagarumin gangami da ya kawo ƙarshen mulkin da ta yi na tsawon shekaru goma sha biyar. yau alhamis ne tuna wato ranar tunawa da kisan da aka yi mahaifinta a na alaf 1975 jarumin yancin kai na shek wato mujibar rahman a lokacin juyin mulkin da sojoji suka yi ranar da gwamnati ta ayyana matsayin ranar hutu ta ƙasa a shekarun baya dai an yi ta gudanar da gagarumin taruka a ƙasar bangladesh da kewaye domin murnar wannan rana amma ɗaliban da suka hanɓar da hasina sun yi shauƙin ganin magoya bayan jam'iyyarta awami league ba samu damar sake haduwa ba daga ƙarshe yau alhamis shugaban ƙasar koriya ta kudu yun suk yol ya yi tayin kafa wata hukumar tuntuɓa ta matakin aiki tare da koriya ta arewa domin tattauna hanyoyin da za a sassauta tashin hankali da kuma maido da haɗin gwiwar tattalin arziki yayin da ya bayyana hangen nesansa kan haɗewar ƙasashen makwabta A jawabin da ya gabatar a ranar 'yancin kai na ƙasa da ƙasa na bikin cika shekaru 79 da samun 'yancin kai daga mulkin mallaka na Japan a tsakanin shekarar 1910 da 1945 bayan yakin duniya na biyu. Yun ya ce a shirye take ya fara haɗin gwiwar siyasa da tattalin arziki idan har Koriya ta Arewa ta ɗau mataki ɗaya kawai na kawar da shirin makaman nukiliyarta. Yun ya yi amfani da jawabin ne a wajen ƙaddamar da wani tsari na haɗa kan ƙasar tare da yin wani sabon tayi ga pyongyang biyo bayan tan da gwamnatinsa ta yi a baya-bayan nan na samar da kayan agaji wato ga barnar da ambaliyar ruwa ta yi a yankin arewa wanda ya ce an yi watsi da tayan. Labaran duniya aka saurara daga dan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Yayin da Najeriya ke fama da matsalar karancin abinci, matasan kasar da wasu masu sabbin kamfanoni na neman kawo sauyi a fannin noma ta hanyar fasaha. A jihar Kaduna, Shamsuddin Jibril ya kirkiro wani jirgin sama mara matuki wanda zai iya gano cututtukan da ke shafar amfanin gona. Ga fassarar rahoton Alhassan Bala daga birnin tarayya Abuja. A cikin ƙaramin wurin da suke aiki a jihar Kaduna da ke arewa maso yammacin Najeriya, Shamsuddin Jibril ɗan shekaru 24 da abokan aikinsa suna kera jiragen sama marasa matuki. da aka yi musamman don gano cututtukan amfanin gona da kuma fesa maganin kwari Wani bincike da aka yi a kan harkokin gona na ƙasa a shekarar 2022 ya nuna cewa wasu manoman kasar sun yi asarar kashi 80 cikin 100 na amfanin gonarsu sanadin kwari da cututtukan amfanin gona. Jibril ya ce sabon kamfaninsa mai suna Vora Robotics yana taimakawa wajen kera ingantattun kayan aikin noma. Um, Muna amfani da kayan da ake da su a cikin gida don kera shi ta yadda za a samu sauƙin kashe kuɗi. Wannan shine jirgi mara matukin da muka kera. Babban abin da muka fi mai da hankali a kai shine noma. Akwai lokutan da za mu yi tunanin yadda za mu kawo masu mafita da kuma taimakawa manoman su gano cututtuka a gonakinsu. jibril ya ce jirgin mara matuki yana daukar hotuna amfanin gona ya tura su zuwa wata manhaja da shi da abokan aikinsa saka kirkira wadda ke fadda sakamako cikin 'yan mintoci. Uh, a wannan manhajar za ta nuna maka alamomi da kuma maganin da ya kamata ka yi amfani da shi a wannan gonar. za ta nuna maka yadda maganin da ya kamata ka yi amfani da shi ta yiwu akwai nau'ika daban-daban na ciyawa ne ko na ƙwari. A shekarar 2024 kadai manoman citta sun yi asarar sama da dala miliyan bakwai sanadiyar cututtukan da suka shafi amfanin gonarsu. Wani ƙaramin manomi mai suna Lawal Ibrahim ɗan bushiya ya ce rashin iya gano cututtukan amfanin gona da wuri na jefa manoma cikin babbar matsala. Idan za mu iya samun jirgi mara matuki wanda ke gano cututtukan amfanin gona zai taimaka mana sosai. A matsayinmu na manoma, ba mu da masaniya sosai a kan cututtukan amfanin gona a matakin farko. Mun fi gane su idan lamarin ya yi muni. Gaskiya, ganin yadda wannan jirgin ke tashi yake kuma aiki babban abu ne a gare mu. Masana harkokin noma sun ce ya kamata gwamnatin Najeriya ta ƙara ƙoƙari wajen ƙarfafa amfani da fasaha a fannin noma. Ɗaya daga cikinsu Ezekiel Bolus Doka ya ce fasaha kamar ta na'urar gano cututtukan amfanin gona na iya kawo sauyi a ƙoƙarin da Najeriya ke yi na samar da wadataccen abinci. There are so many innovations that would have transformed Nigerian agriculture, but Akwai sabbin kirkire-kirkire da yawa da za su iya kawo sauyi a harkar noma a Najeriya. Amma ta yaya mahukuntan ƙasar suka rungume su? Ta yaya suke ƙoƙarin kai su gaba? Ta yaya kuma suke fafutukar ganin an bunƙasa sarrafa su? Jibril da abokan aikinsa na fatan za su samu taimako daga gwamnati da kuma kamfanoni masu zaman kansu domin faɗaɗa kirkire-kirkiren su don 'yan ƙasar baki ɗaya. Madalla a gaida Alhassan Bala. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da biyar. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu ku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Idan mai sauraro yana biye da mu a makon da ya gabata, mun ji yadda gurɓacewar muhalli ke kawo cikas a yakin da Najeriya ke yi da cutar kwalara da ke ci gaba da addabar mutane a faɗin ƙasar. Kuma mun ji irin yadda ma'aikatar duba ta Najeriya ke nata ƙoƙarin wajen tabbatar da cewa mutane mutane sun kula da muhalli da kuma tsabtace ruwan sha da na amfani don kawar da wannan cuta inda shugaban ma'aikatar Dr. Yakubu Baba ya yi bayanin yadda suke kula da masu fama da cutar. ma'aikatan jinya da ma sauran jama'a don kare yaduwar cutar ta kwalara. A wannan makon, Dr. Yakubu Baba zai ci gaba da yi mana bayani ne game da ayyukan nasu a hirarsu da abokiyar aiki na Madina Dauda. Aikin duba gari ne kuma ya tafi yadda ake dafa abinci abinda muke yi shine mu tabbatar cewa duka wanda yake aiki a wannan bukateriya din wanda ya zama ko dai shi yake dafa abincin ko kuma shi yake sabin abincin ko kuma shi yake wanke kwanuka ko kuma shi yake ka tattase ko shi yake sayan wanke tumatir mu tabbatar cewa he is medically fit an masa screening cewa bai da wannan cutar kuma bai da wata cuta da zai iya sa mutane su kamu mu muna root ne su nafdac aikin su package food ne mu kuma namu bukka din nan da ka gani wadda kuma nan kowa yake zuwa ci abinci including su ma'aikatan nafdac bukka din suke tafiya ai in ka duba dokar mu akwai abin da certificate din da muke badawa na bended food ai baka fara operation sai ka je ka environmental health authority sai sun zo su sun yi inspecting ina magudanar ruwanka yake ta ina za ka samu ruwa ina za ka ajiye shararka nawa ne ma'aikatanka ka musu wannan eh, screening din ka yi kaza ka yi kaza sai ka yi mitin wani requirement din sannan sai su ba ka license sannan lokaci lokaci kuma du aikinmu ne mu kira su mu koyar da su simple hygiene applications so yanzu madina in na duba system dina zan gaya miki duka bukasin da suke lagos zan gaya miki bukasin da a part of wadda muka yi isolating cewa suna hada kwalara kana nufin za ku iya zagaye jihohi talatin da biyun nan ku yi wannan aiki da kake mana lissafi a yanzu haka cikin lokaci saboda kada mutane su kamu ya zama annoba a ƙasa? na da ma'aikata sama da dubu sittin kowane ward kika je ki yanzu a jihohin najeriya ban da ƙasa da mutum biyar da suke aiki a wannan ward din misali yanzu a ƙauyen ku yau kika buga min waya kika ce ga abin da yake faruwa na san wa zan kira na san me zan gaya masa kuma zan ce masa ya reporting back it's so so time ba ma so wannan kwanara din ta sake faruwa in wide perspective da ta faru yanzu in a ce an sa duba gari yana aikin aikinsa yadda ya kamata tintini da shi wannan kwanarar ma ba za ta faru ba misali farkon shugaban kasar najeriya muhammadu buhari ya yi signing order number 9 wanda aka ce ana so a ending open defecation da hausa ana ce ba haya ko ina wannan oda din abu da mu duba gari muke fara shine is far from reality ba za a yi biyu saboda oda ne da aka bawa minista na water resources to ba sai ku nema a maido muku ba shi ne a maganar da muke yana ɗaya daga cikin taswirar da muke so mu gaya wa minista cewa an dai federal government tana so a a cibin wani abu na ɗin dole sai an dawo da mai gar aikinsa mandate ɗin wata resources ne su ba da ruwa mai inganci amma ishu na sanitation ishu ne na hukumar duba gari an in ba ma nan ba abin da za iya yi saboda najeriya abin da ake bukata ba wai doka ba ne sai ka using enforcement tursasawa dole sai ka tursasar da dan najeriya in kai kaza ga doka abin da ta ce za a maka koro kaza ko kuma in kai kaza ga abin da zai shafi lafiyar ka lafiyar ka wayannan duka yana ga cikin abubuwan da muke bukatar eh, shi shugaban kasa ya duba ya gani saboda kullum mu rage yawan kuɗin da muke kashewa a cututtukan da za mu iya kare su Wani kira ko jan hankali za ka yi wa al'umma domin ba ku haɗin kai wajen gudanar da ayyuka don samun nasara musamman wajen yaƙi da cutar kwalara? Kwarai da gaske tuni kira da nake yi ga al'umma na farko shine za mu fara daga gidaje shi aikin tsafta daga gida yake farawa kuma in ka tsaftace gidanka ka tsabtace muhallinka ba wai kwalara kaɗai ba cututtuka da yawa ma ba za ka same su ba sannan a gidaje kuma du mu tabbatar cewa ruwan da za mu sha mun dafa shi bayan dafawa mu samu wannan wata gadin mu ɗiga a ciki an muka siyo tumatir da tattasai da alayyaho da kabeji daga kasuwa mu tabbatar mun wanke shi ba mun wanke shi kadai ba sai mu sa masa gishiri duk nan? yana kashe wannan kwaya na kwanara sannan al'umma a community level abinda muke cewa community ana buƙatar kuma haɗin kai daga community me ya aiko haɗin kai da ake bukata shine community din su making sure an yi establishing wannan volunteerism ai engaging matasa da haka ake yi saka ga an samu matasa kafin ruwa ya zo duka an shashare magudanar ruwa hmm. an gyaggyara ko'ina an muka yi wa nan ba wai a gwamnati muka yi wa ba a kanmu muka yi wa sannan na biyu muna roƙon al'umma su bi dokar da ta dace in kika duba yanzu kowa in ya gina gida sai ce zai gina bohol kowa ya gina gida ya gina bohol an yi mekin abunan ƙasarmu abin da ake cira can ƙasa yadda ruwa take ta zama Loaded wanda shi yake yawan kawa wannan underground water infiltration da abutawa water uh, sewer line so da muke so shine eh ba komai gwamnati za ta yi ba amma yanzu kamar estate maimakon a ce kowa ya digin borehole ɗinsa sai ku haɗa kai sai a central borehole sai a kwaya ɗaya wanda kowa zai samu to abin da ya kamata kenan a mu canza policy dinmu sannan muna kiran 'yan kasuwa because shi sanitation is a big big investment it's a serious business babu wani business a duniya da zai baka return of investment kamar sanitation in ka duba kasashen da suka ci gaba ba za ka yi tafiya da ta kai kilomita hamsin a kan major road baka samu public toilet ba a kafa ba za ka yi tafiya da ya wuce kilomita biyu ba baka samu public toilet ba saboda shi dan adam yadda Allah ya yi shi duk lokacin da ya kira he must answer the call of nature but he has to do it in a dignified way a mutunce in ka zo ka providing public sector suka yi providing wayannan strategic toilet facilities din ko irin moving toilets din nan ne akan hanya suka tsabtace shi ba wanda zai so ya zauna ya zo waje yana yin bayan gida zai shiga ka gane sannan ko da biya zai yi ko biya zai yi dama zai biya a token gwamnati za ta yi regulating ya biya a token saboda ai maintaining ka manta shi kansa bayan gidan in ka karbe shi za ka je ka kai kwambatin dinsa into biogas za a iya generating electricity da shi sannan za a iya samun taki da shi so babu abin da is west a cikinsa so kaga zai zama win-win situation for the business people so muna kiran su su zo su samu shawarwari daga wajen wanda suka san kan abin su sa kudinsu a ciki kuma za su samu riba mai gudanarwa saboda gwamnati ba za ta iya yin komai ba an ka gwamnati ne za ta yi komai gwamnati ba za ta iya yin komai duka komai ba shi yasa muke kiran su yan kasuwa su masu yi to wayannan shine kananan kananan abubuwan da muke gani insha Allah in muka same su daidai so insha Allah kamar yadda kwalara ta zama history a London haka za ta zama history a nigeria. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. kuma da haka ne muka zo ƙarshen shirin namu na yau da fatan za a ƙara dagewa wajen kula da tsaftar muhalli don kara aukuwa da kuma yaduwar cututtuka a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku musamman madina dauda ni hawa umar ke cewa rigakafi ya fi magani mu huta lafiya Madalla a gaida Hawa Umar, to yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Comrade Ilyasu Yakubu Digawa daga jihar Bauchi, Najeriya, mamba a ƙungiyar muryar matasan Afirka. Ya ce salam biyoyi Hausa muna fatan Allah ya kawo mana saukin wannan matsala ta tsadar kayayyakin masarufi a kasar mu Najeriya da ma kasashen mu na Afirka baki ɗaya. Sako na gaba ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau ya ce tabbas kalaman tsohon shugaban Najeriya Obasanjo na cewa ya kamata a ce yawancin 'yan siyasar kasar tamu a daure suke hakan daidai ne. Sai dai kuma daga kan shi ya kamata a fara ganin cewa shine limamin jefa kasar mu cikin duk wani hali da take ciki domin shi ya share musu wuri suka shimfiɗa tabarma sako daga sani mai lange-lange yalwaya wuri ya ce assalamu alaikum biyu hausa muna jajantawa mutane sama da arba'in ciki har da 'yan najeriya da suka mutu a nijar bayan ruwa ya yi awon gaba da motocinsu da fatar mahukunta za su tallafa wa iyalansu sako daga baban gida aa dogo zurmi jihar zamfara najeriya ya ce mu al'ummar garin zurmi da kewaye muna kira ga kamfanin sadarwa na mtn da su taimaka su gyara mana wannan layi ranar 24 ga watan afrilun 2024 wannan layi ya katse a garin zurmi a dalilin wani hari da 'yan bindiga suka kawo mana a wannan gari namu yanzu haka muna samun wasu ɓata gari suna zuwa garin suna kokarin sace wasu abubuwan amfani da cewa daga ofishin aka aiko su don haka muna kira da masu ruwa da tsaki da su taimaka mana su dawo mana da wannan sabis a wannan gari na zurmi kasancewar kaso tara cikin ɗari masu amfani da wayar salula a zurmi to da mtn suke amfani allah ya sa kuken ya kai inda ya dace amin sai sako daga sun yi madatai da magaram da isuhu makeri madatai da yakubu mai aski badaraka suka ce salam boa fara sai da manoman shinkafa na kasar mu ta Nijar takin zamani a bisa farashi mai rahusa da kuma baiwa masu karamin karfi daga cikin su takin kyauta da gwamnatin mulkin sojan kasar mu ta jamhuriyar Nijar ta yi wallahi ta yi abin a yaba mata da fatan dai za a bibi wannan tsari har sai an ga takin ya je ga hannuwan da suka dace don kar a yi mana ja ya faɗo ja ya ɗauke. Madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe a nan birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe 11:29 na safe. Ma sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Sarfila Hashim Gumel da ya taya na gabatar da shirin da Des mcconnell wanda ya haɗa shirin da kuma ba da umarni da ma injiniyan mu Mr. Joe. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.